وبعد assalamu alaikum wa rahmatullah? bayan haka ‘yan uwa masu albarka muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda cikin ikonsa da ƙaddarawansa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na juma'a ashirin da ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna roƙon Allah madaukakin sarki ya game mu da rahamarsa a wannan wuri ya ba mu albarkan wannan rana ta juma'a hakika wannan rana ta juma'a rana ce wacce take mai girma rana ce da ake yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ta dace da ɗaya daga cikin ranaku na goma na ƙarshe na wannan wata mai albarka da ake so a yawaita ayyukan alkhairi a cikinsa to kuma sai gashi mun dace da juma'a ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a yawaita masa salati salatin annabi ibada ce mai girma ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu inna allaha wa mala'ikatahu ubangiji Allah maɗaukakin sarki yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa yace suna wa annabi salati saboda haka Allah ya umarci bayi yace ya Lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani maza da mata Allah yace sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi wa annabi salati da taslimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya masa salati ɗaya ubangiji Allah zai masa goma a wani hadisi ya nuna kuma za a kankare masa kurakurai goma wannan yake nuna falalar wannan ibada ta yi wa annabi salati saboda haka muribanci wannan lokaci wajen yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gama mu da alkhairan da ke ciki a ayar mu da muke cikinta ita ce aya ta 177 ayan da muke magana a kai ubangiji Allah yake cewa duka suka dauke laisal birra na ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر kairan ubangiji Allah madaukakin sarki wannan aya yake cewa laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah Allah yace shi imani na hakika shine wanda ya imani da Allah na gaskiya wal yawmil akhir yayi imani da ranan karshe Walmalaika mala'ika yayi imani da mala'iku gaskiya ne suna nan halittu ne na Allah wal kitab yayi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar wan na kuma imani da annabawa gaba ɗaya da Allah ya aiko waɗanda waɗannan suna daga cikin rukunan imani guda shida wanda mun ambaci biyar kenan wafin rikab a wa'atal mal sannan abu na gaba Allah ya ce imani bai tsaya kan wa'annan ababe na gaibu ba kadai ya shafi kuma ba da dukiya wa'atal mal ala hubbihi yana daga cikin imani na hakika mutum ya ba da dukiya a halin yana so ba wai sai ka gama amfani da ita ba ko abin da ba ka bukata shi ne za ka ɗauka ka bayar a'a ba da dukiyar a lokacin da kake so ba sai lokacin da mutum ya ga ya kamu da rashin lafiya da yake ganin ba zai tashi ba ko yana ganin ajali ya zo sannan ya dinga ce a ba da kaza a yi kaza a yi kaza to a nan mutum ba zai samu ladan abin da yake yi ba kamar yadda in ya yi da lafiyarsa lokacin da yake kwaɗayin dukiyan yake sonta to imani na hakika shi yake sa kana son dukiyar da lafiyarka da buƙatarka amma ka ɗauka ka ba da ita to wannan aiki ne na imani kuma wannan yake nuna mafi kyawun sadaka shine wanda mutum yayi yana cikin rayuwarsa lafiya lau yana kuma kalau yana burin rayuwa yana tsoron talauci amma duk da aka ya ɗauki abin da Allah ya bashi ya bayar to Allah ya fi san wannan faman akara jama'a hubbihi duk wanda ya fitar da dukiya tare da yana santa don neman kusanci zuwa ga Allah to wannan hujja ne da yake nuna imaninsa wa min ita ilmali ala hubbihi kuma yana daga cikin mutum ya ba da dukiya akan yana santa yana ƙaunarta shine ya ba da sadakar ko dukiyar a halin yana lafiya lau yana son dukiyan ba lokacin da bayi da lafiya ba lokacin da yake ganin ciwo na ajali a lokacin da yake cikin lafiyarsa kuma yake buƙatar dukiyar ya ɗauka ya bayar ko da ‘yar kaɗan ce to wannan sadakar tafi kamar yadda Allah ya ce lanta nalul hatta tun fi Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, lantana nalul birra ba za ku samu alkhairi ba, ba za ku samu aljanna ba alkhairi, aljanna Allah ya ce, Hatta tun fi komin mato hibon, har sai kun isar, har sai kun ba da abin da kuke so, ba za ku samu aljanna ba har sai kun ba da abin da kuke so. don haka su bayin Allah na kwarai suna ba da dukiya ne lokacin da suke so suke da bukata ba sai lokacin da suka gama bukata da ita ba in abinci ne sai wanda aka rage za a bayar in kaya ne sai wanda aka gama bukata da shi za a bayar a'a abinda suke bukatan da kyansa suke badawa

daga cikin siffofinsu wa yutimuna da'ama ala hubbi suna ciyar da abinci a halin suna so ba wai sun koshi ne sun rasa yadda za su yi ba za su bayar a'a suna son abin sukan ciyar da miskinai da maraya da kamamme ma nut'imu kulli wajhillah kuma cewa suke muna baku ne don neman ganin fiskar Allah don neman yardan Allah ba don siyasa ba ba don wata manufa ba ba don riya ba ba don gudun kada a ce marowata ba ne don Allah don neman yardan Allah suke bayawa don haka suna cewa la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatan wani sakamako wata sakayya da za ku mana ba ma bukatan wani godiya daga gare ku mun yi ne don Allah to wannan shine irin sadaka da Allah yake so wanda yake ba da sakamako mai girma kamar yadda muka ce cikin Ali Imran Allah yake lantana lulbirra Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce, Lantana birra ba za ku samu aljanna ba, alkairai aljanna ba za ku riske ta ba ku cin mata hatta ta tasaddaku mimma tuhibbun har sai kun zamo kuna sadaka da abin da kuke so abin da Allah ya ba ku? kuna ƙaunansa kuna sansa za ku ɗauka ku bayar mahama kana duk yadda abun yake kana ƙalilan au kasiran kaɗan ne ko mai yawa to duk dai abinda kuka yi kuka bayar fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da shi wa sayujazi kullaman munfik zai ci zai sakanta ma duk mai ciyaswa mai bada dukiyarsa bi hasbi amalihi gwargwadon aikinsa gwargwadon niyyarsa ikhlasinsa kuma Allah yace wa man yuka shuha nafsi. فأولئك هم المفلحون Ubangiji Allah ya ce duk wanda aka kare shi daga rowan kansa to Allah ya ce waɗannan su ne masu rabauta don haka rowa babu alkhairi tattare da shi rowa tsiya da rashin rabo yake jawo wa mutum ba da dukiya shine albarkan dukiya shine karuwan dukiya shine rabautan mai dukiyar domin Allah ya ce wanda aka tsare shi rowan kansa to wa'annan su ne masu rabo shine mai samun rabo karka ɗauka cewa dukiyar da za ka bada saboda Allah raguwa za ka yi a'a ma na ka da min mali wata sadaka ba ta taba tauye wani dukiya ba ba yanda za ka yi ka bayar ka rabu in ka bada to Allah zai maye ma ka ƙara dukiyarka ne ita sadaka ba ta rage dukiya sai dai ƙara ta take da mutane sun gane to amma rowa sai ya hana mutum da sharri shedan rowan kansa ya sa shi ya rasa alkhairin da ke cikin ba da dukiya tsakani da Allah alkairin da ke cikin sadaka wanda mutum zai yi nadama duk wanda Allah ya ba shi hali ya bayar ya taimaka ya yi sadaka ya ƙi to zai zo ya yi nadama a lokacin da ba za ta yi amfani ba kuma ita wannan dukiya a bace mai shagaltarwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum Ubangiji Allah ya ce, Ya ku waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne mala'iku gaskiya ne kuma suna rubuci abin da duk mutum yayi mai kyau ko mara kyau Allah ya ce to la tulhikum amwalukum kar ku bari dukiyoyinku su shagaltar da ku gonakinku ku sana'anku ku neman masara ya shagaltar da ku ya raba ku da Allah ku daina abin da ya kawo ku duniya wala auladukum ko ƴaƴan hidiman ƴaƴa da yara da abin da za a ci ya zamo ya shagaltar da ku gaba ɗaya kun ajiye bautar Allah wanda dan shi aka halicce ku aka kaku duniya kuka shagaltu da wani abu daban wanda duka waɗannan riban kafa ne Allah ya ce to kar ku bari dukiyoyinku da ‘ya'yayenku su shagaltar da ku game da bautar Allah an zikirillah wa man yaf'al zalik Allah ya sa sharadi duk wanda ya yayi haka to fa ulaika humul kafirun Allah ya ce waɗannan sune waɗanda suka yi hasara waɗanda dukiyarsu ya shagaltar da su ya raba su da Allah da addini da ba da wajibin da yake kansu suka makara a jikin dukiya da 'ya'ya da mata to wa'annan su ne hasararru Allah ya ce wa an fi komin mara zakna kummin kafu

wajen sadaka wajen yin ayyukan alkhairai wajen taimakon bayin Allah mabukata da sauransu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut Allah yace tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayarku lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku a lokacin da zai zo fa yaqula rabbi laula akartani ya dinga nadama ya ga mutuwa yana ubangiji yana buri ina ma da a jinkirta min ɗan kaɗan rabbi laula a kartani ila ajalin ƙari ubangiji ina ma a ɗan jinkirta min zuwa ɗan ajali kusa kaɗan fa a sadaka in yi sadaka wa akun kummina salihin in zamo daga cikin mutanen kirki wanda daga zaren an zo gargara an makara in sai da ka ga mutuwa tun da ka yi abin da ya kamata ba ka yi ba kaƙi sai da ka ga ciwo ya kama ka mutuwa tabbas tafiya za ka yi sannan ka ce kaza kaza to ka makara Allah ya ce duk wanda bai yi haka ba bai amfani da dukiyar da Allah ya ba shi ba wajen taimakon addinin Allah da taimakon bayin Allah ko wata ni'ima da Allah ya masa ya rike ya hana to in ya zo mutuwa sai ya yi nadama sai ya yi buri a jinkirta masa amma kuma a wannan lokacin nadamar ba za ta yi amfani ba za a jinkirta masa ba za a jinkirta masa ba Allah yake akhirallah walayyu akhirallah ubangiji Allah maɗaukacin sarki yace walan akhirallahu nafsan ka'ida ne Allah bai taɓa jinkirta ma wata rai iza jaa ajaluha sharaɗi. in dai ajalinta zo, sai da ya zo mutuwa ya tuba ko ya nemi a bashi dama yayi wani aiki na alkhairi to ba jinkirtawa kawai in lokaci yayi kawai za a tafi da shi saboda haka duk wanda Allah ya bashi dukiya yayi kokari ya sarrafa ta yanda Allah yake so kada ya ta tara ta wa kansa da iyalansa ga mabukata suna bukata an tsare ga dukiyar ta fi karfin bukata ka sani abin da yake naka shine abin da kaci ka kashi sauran duk in mutum ya tara mutuwa ta zo shi kenan ya zama na magada sai hisabi saboda haka Allah ya ce ba zai jinkirta ma wata rai ba idan ajalinta ya zo ɗaukar ranta za a yi kawai sannan Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malu Allah madaukakin sarki ne ba da labari ne ƙwararre ne game da sanin abin da duk kuke aikatawa ya san duk abin da kowa yake yi me kake da dukiyarka ya sani kana da shi baka da shi ya sani kana taimakawa ya sani baka taimakawa ya sani saboda haka kowa ya amfani da daman da Allah ya bashi to dukiyar nan Allah ya ce a ba da ita wa zawil qurba suwaye zawil qurba wa hum qarabatur sune makusantan mutum yan uwansa na jini yayunsa kannansa baffaninsa da sauransu wa bada'a bihin qabla asnaf sai zamu ga a wannan ayan da Allah ya wa ati ko sannan ku ba da ma'abuta kusanci sai ya fara da su kafin sauran waɗanda za su biyo baya miskinai marayu matafiya da sauransu sai ya fara da waɗannan zilkurba saboda mesa saboda haƙƙinsu ya fi ƙarfi kuma su ‘yan uwanka na jini wahum aula man u'utiya min sadaka su ne mafiya cancantan wanda za a ba su sadaka wanda za ka ba su sadaka a cikin dukiyarka a kan kaje na nesa bare shi in ka ba shi kayi abu biyu ka da zumunci kayi sadaka lada biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi hadisin salman bin amir yake cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya as-sadaqatu 'ala miskin sadaqa wa as-sadaqatu 'ala dhir-rahim ithnatani sadaqa wa sila annabi sallallahu alayhi wa sallam yace as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqatun sadaka ga miskini sadaka ce guda ɗaya. wa as-sadaqatu 'ala dhir-rahim ithnatani sadaqa sadaka kuma ga zumunta ma ma'abucin zumuncinka ka ɗauki sadaka ka bashi to shi kuma annabi ya abu biyu ne sadakatun wasila sadaka ne da sada zumunci a lokaci guda ka sada zumunta a lokaci guda kuma ka yi sadaka kunga kenan ya fi saboda haka kuma ka sani duk wanda Allah ya bashi dukiya da hali ‘yan uwansa talakawa daga cikin ‘yan uwansa na jini suna da haƙƙi a cikin wannan dukiyar ya ɗauka ya ba su haƙƙinsu ya taimake su wannan wajibi ne a kansa haƙƙi ne nasu zai ɗauka ya ba su in bai ba su ba za a tambaye shi ranar tashin kiyama game da dukiya da Allah ya ba shi ga kuma makusantansa bai taimake su ba sannan fahun aulan nas bika wa bibirrika wa ita'i su wa'annan su ne mafiya cancantan mutane da alkairinka da kyautanka sannan kuma ubangiji Allah ya yi umarni da kyautatawa zuwa ga wasunsu ba a ce kuma ka tattara ba kuma kadai naka sai naka sauran mabukata ma suna da hakki marayun anguwanku marayu miskinai fukara duka suna da hakki a cikin dukiya in Allah ya baka ka taimake su ba an ba baka bane ka ci kai kaɗai da iyalanka Allah ya ce wale yatama sannan da marayu marayun nan jam'u jam'u yatim ne in aka ce yatama jam'i ne na yati guda ɗaya shine yatim in suna da yawa sai a ce yatama kuma can ayan da Allah ya fara cewa a bawa ma'abuta kusanci lokacin da wannan aya ta sauka da ɗazu alarama ya karanta mana lantana lulbirra lantana lulbirra jazakallahu khairan lokacin da wannan aya ta sauka Allah yace ce ba za ku samu aljanna ba sai kun ba da abin da kuke so to anas bin malik yake cewa ya kasance abu dalha a madina shine mafi yawan dukiya a garin madina kuma shi wannan sahabi ya kasance a habba amwalihi ilaihi bairaha dukiyarsa da ta fi soyuwa a gare shi cikin duk dukiyar da Allah ya bashi ba abin da yake so irin wata gonarsa da ake kira bairaha wannan gona ta kasance mustaqbilatil masjid tana fuskantar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wannan gona lambu ya sha ruwanta ya sha ni'iman wannan lambu to lokacin da wannan aya ta saukalanta nalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai shi Abu Dalha zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ga abinda Allah ya ce. lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ba da abin da kuke so abu dala ya ce ya manzan Allah wa inna ahabba amwali ilayya bayraha yace ni dukiyata da tafi soyuwa a wajena ita ce wannan gona bayraha yace saboda haka wa ha sadaqatul lillah na ba da ita sadaka fi Ya yace arju birraha wa zukraha inda Allah ina fatan alkhairinta da ajiyanta a wajen Allah yace wa manzon Allah fada'aha ya rasulullah haisu araka Allah yace ya manzan Allah ka sanya ta wannan dukiyar duk inda Allah ya gwada ma ya kaga ya kamata a yi da ita a shi a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da abu ɗalha bahin za ka malun rabe za ka malun rabe ya ce madalla wannan dukiya ce mai riba dukiya ce mai riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa naji abinda ka faɗa ka ba da ita saboda Allah yi abin da duk ya kamata annabi ya ce masa to wa ana ara ni ina gani a ra'ayina abin da zan baka shawara wannan dukiya gona wannan mai gonar an ta ji'alaha fil akrabi ka sanya ta ga 'yan uwanka na jini ka raba musu faƙala abu ɗalha dan take abu dalha ya ce af'alu ya rasulallah ya ce an gama ya manzan Allah zan yi abu dalha ya raba wannan gona da ita ce dukiyar da ya fi so ya raba ta wa 'yan uwansa na kusa wa bani amnihi da 'ya'yan babbaninsa kamar yadda ya zo wannan yake nuna mana hakki na 'yan uwa na jini to sai Allah madaukakin sarki kuma ya ce daga cikin waɗanda suke da haƙƙi a cikin dukiyarka bayan ‘yan uwanka na jini akwai alyatama wanda su ne marayu jam'i ne na yatim wane ne yatim to wa huwa man faqada abahu bil maut wa lam yablugh al hul al shi maraya shine wanda ya rasa uba kuma bai kai shekarun mafarki ba bai balaga ba to wannan shi ake kira maraya duk wanda ya balaga to ya fita a maraici shi ba maraya ba in ana lissafin maraya ban da shi dan shekara sha bakwai sha takwas ko ma wani daga sha biyar ya balaga shi ke saboda haka maraya shine wanda ya rasa uba wanda ya rasa uwa kuma wannan ba a lissafa shi cikin marayu to Allah ya ce malayu ka ba su mumini na hakika shine wanda yake cirewa a cikin dukiyarsa ya taimaki marayu taimakon maraya kuma aiki ne mai girma aiki ne na samun kusanci zuwa ga Allah aiki ne da yake kai mutum aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafilul yatim haka zafin janna annabi yace ni da mai daukan marayu dawainiyan maraya haka muke a aljanna annabi ya yi ishara da irin ya ta tsakiya da 'yar manuniya kaga yadda suke dab da dab annabi ya ce haka muke a aljanna da shi mai ɗaukar ɗawainiyar maraya saboda haka marayu suna da hakki a cikin dukiyar masu dukiya dole ne su ba su wajibi ne in ba su bayar ba za yana daga cikin abin da za a tambaye su a kai gobe kiyama saboda haka nauyi ne da Allah ya dora a kansu su sauki wannan kenan hadisi daga salim ne sa'ad daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa hadisin ya nuna cewa annabi ya nuna yatsansa yatsun hannunsa ya ce haka suke da mai ɗaukan ɗawainiyar maraya wanda hadisi ne ingantacce fallahu kad ausal ibad saboda haka Allah ya yi wasiya wa bayi ya fallanta wa bayi cikin dukiyansu su zamo suna kyautatawa ga wanda ya rasa uba waɗanda suka rasa iyayensu liyasiru kamar lam yafqid walidai don su zamo kaman wanda bai rasa uba ba su dinga taimakon su su dinga tausaya musu li'annal jaza min jinsil amal domin shi sakamako irin aiki ne irin aikin da kai irin sakamakonka duk mai tausayin maraya shi ma Allah zai ji tausayinsa duk wanda ya tausaya wa maraya Allah zai tausaya masa aljaza'u min jinsil amal Allah madaukakin sarki yake cewa cikin suratul Fajir. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جزاك الله خيرا yana daga cikin kyautata wa maraya karrama shi ko da mai wadata ne don wani marayan ya mai dukiya ne shi ma saboda dukiya da aka bar masa ya gada to wannan yana da haƙƙi na karrama shi tausaya masa mutunta shi karka walakanta shi don ubansa bayana Allah ya ce kalla balla tukrimuna al ba kwa karrama maraya wala haduna ala ta'amil miskin ba kwa kuma kwaɗaitarwa game da abincin miskin saboda haka Falmiskinu, hazuhu hazzuhu al shi miskini a cikin maraya idan maraya ne kuma miskini za a ciyar da shi za a mutunta shi za a karrama shi in kuma maraya ne amma ba miskini ba ne yana da wadata za a mutunta shi a karrama shi wannan shi ne sannan wa'alam annan rifka biddu'afa waliyatama wa sigar ka sani tausaya wa masu rauni daga cikin marayu da sauransu wannan yana daga cikin abin da yake tafsasa zuciya da sa zuciya ta yi ina ba zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda wanda baya wannan bai tausayin maraya bai tausayin miskinai bai riskan wannan amma duk wanda yake taimakon maraya taimakon miskinai to zuciyarsa za ta yi tafshi فالذي ينبغي لك أن ترهم الصغار وترهم الأيتام وترهم الفقراء حتى يكون في قلبك الأصل saboda haka kai mai wadata mai dukiya abin da ya kamace ka shine ka zamo mai tausayin yara ƙanana marayu mai tausayin rauna na mai tausayin talakawa ta yanda tausayi zai shiga zuciyarka da hanana da rahama ka zamo mai tausayi kai ma sai Allah ya ji tausayinka ya ma rahama domin Allah yana jin kan masu jin kai ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya game mu da jin kansa da rahamarsa abu na gaba wal masakin Allah ya ce a ciki waɗanda za ka ba su dukiyarka kana so akwai miskinai bayan ‘yan uwanka na jini bayan marayu akwai miskinai miskinan nan jam'i ne na miskin waye miskini wa huwa man la yamliku shay'an min al-mal aw la yamliku malan yakfi hajata shi miskine shine wanda bai da mallakan wata dukiya ko bai mallakan abin da zai ishe shi bukatarsa to wannan miskini ne wannan nau'in daga cikin mutane yana cikin bukata na kulawa a kula da shi a taimake shi لأنهم في الغالب يفضلون الاتفاء بالقليل على إراقة وجوههم بالسؤال annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da miskini kamar yadda ya zo cikin hadisin bukari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisan miskin الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسكيني بني واندا zai dinga kewayawa kan mutane loma ɗaya loma biyu in ya samu shi kenan ya mai da shi ko dabino ɗaya ko dabino biyu a'a yace wannan ba shine miskini ba sai sabai suka ce famal miskinu ya rasulullah waye miskini to ya manzan Allah qala allazi yajidu ginan yughnihi wala yufaddan قال الذي لا يجد جنا يغنيه ولا يفطن له ولا يفطن له فيتصدق عليه wala yas'alu an-nasa shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace miskini shine wanda bai da wadata da zai wadace shi sannan kuma shi ba za a gane shi ba ballantana a masa sadaka zai dan wanke rigansa ya goge ya fito ana ganin sa fesfes amma kuma miskini ne ba za a gane shi ballantana a masa sadaka shi kuma mai kamewa ne wala tsanun nasa shai'a ba zai taimaki mutane ba zai tambayi mutane komai ba bai kwaran bai roƙo annabi ya ce wannan shine miskini yayin da wasu mutane kuma in ba mutum ya zama mai kwaran ko mai bara ba ba za su taimake shi ba sun ɗauka miskini kawai shine irin wannan masu barace-baracen to akwai waɗanda suna da bukata mabukata ne amma bayin Allah sukan gane su duk abin nan nan san san bayi da shi to in ka gano bayi da shi bayi da ƙarfi yana daga cikin wanda ya cancanci ka taimake shi yana da haƙƙi a dukiyan da Allah ya baka ka taimake shi kamar yadda Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin Allah ya ce iyaka sadaka ana ba da ita ne wa alfukara wal masaki talakawa da miskinai to wai shin da fukara da miskin wanne ne ya fi bukata tsakanin fukara da miskin suwaye fukara suwaye masaki kuma wa'anne ne suka fi bukata to miskini dai shine man laisa inda huma yakfihi a cikin miskini da fakiri wa yafi wa yafi bukata miskini ko fakiri masaki ko fakiri fakiri to tunda shi aka fara kawowa ko <laughs> to shi dai fakiri shi yafi bukatuwa akan miskini dan miskini tana iya yiwuwa ka ganshi da ɗan abu amma shi bai da wadataccen abu ne yana da ɗan abun hannunsa amma ba isheshe ba to wannan har yanzu miskini ne amma fakiri zai iya zamowa bai da komai asalin talaka da aka suka ce miskini shine mallaisa inda huma ya fi miskini shine wanda bai da abin da zai ishe shi au ailatihi ko bai da abin da zai ishi iyalansa na abinci abin sha kayan sawa wurin zama aure abin hawa duk wanda bai da wadatautan wannan miskini ne kun ga ashe miskinan suna da yawa wanda bai da abincin isheshe da zai ci da iyalansa bai da wadataccen kayan sawa bai da gida nasa na kansa bai da muhalli bai da mata bai da abin hawa da wannan miskini ne duk wanda bai da mata miskini ne bai da gida eh saboda haka matasa Allah ya ba su halin yin aure a dage na'am saboda haka suka ce mallaisa inda huma ma yakfihi aw a'ilatihi min mat'amin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin wa mankahin wa marko, to sunansa miskin duk wanda bai da wannan abinci wadatacce da abin sha da kayan sawa da kuma wurin zama muhalli da aure da abin hawa to har yanzu yana miskini daga salin daga babansa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al-muslim aqul muslim La yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يتي المسلم أكو المسلم يتي مسلمين تنقو مسلمين مسلمي لا يظلمه la yazlimuhu musulmi bai zalinta musulmi musulmi bai cutan musulmi wala yuslimuhu bai kuma sallama shi bai miƙa shi ga abin da zai cutar da shi bai miƙa shi ga maƙiyansa sannan annabi ya ce man kana fi hajati akhihi duk wanda ya kasance cikin buƙatan ɗan uwansa ka ga buƙatar ɗan uwanka a cikin bukata yana da wata bukata kai Allah ya baka yanda za ka taimake shi ka shiga cikin abun sai ka taimake shi game da bukatan nan nasa to kai ma annabi ya ce kanan lahu fi hajjati Allah zai kasance cikin ka. kamar yadda annabi ya ce wallahu fi aunil abdi ma دام audu ما دام abdu في auni akhi Allah yana cikin taimakon bawansa a koda matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa annabi yace wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda ya yaye ma wani musulmi wata damuwa da yake fama da ita wata bukata ya yaye masa to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farajallahu an biha kurbatan shi ma Allah zai yaye masa wata damuwa min kurabi yawmin kiyama daga cikin damuwoyi na ranar tashin kiyama saboda abin da yayi وما جزاء الإحسان إلا wa man ستر مسلما wanda duk ya rufa ma wani musulmi asiri to ya rufa wa kansa ne shi ma satarahullahu yau yau qiyama Allah madaukakin sarki zai rufa masa asiri saboda haka Allah ya umarni da ba da dukiya ga mabukaci dan uwa na kusa dan uwanka na jini in yana bukata ɗan uwanka na nesa bare miskini maraya fakiri wabni sabil da kuma matafi shi ma yana da haƙƙi cikin dukiyarka matafiyin da guzirinsa ya yanke ya ƙare ka taimake shi shi ma wannan yana daga cikin ayyuka na imani wasa'ilina sannan da masu bara wanda za su fito in ba su da shi ba za su iya kamewa ba za su zo su nema su roƙa to ka shi. kada ya nema kana da shi ka hana kuma ya tambaya kuma ka san bai da shi to yana da haƙƙi maroƙa ma'ana waɗanda bukata za su taso su zo su newaƙe ka su tambaye ka ka taimake su ka taimake su da waɗanda za su taso suna cikin bukata ba za su tambayan ba kai ka gano suna cikin bukatan ka taimake su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a tambayansa wani abu a musulunci face sai ya ba da shi sannan wafin rika haka nan wajen yan wuya bayi in Allah ya baka dukiya a yanta su wanda yana cikin ƙangi na bauta ka saye shi ka yanta shi ko wanda aka kama shi aka yi kidnapping ɗinsa ko a bada ko a kashe shi ka cece shi ka yanta wuyansa wannan shi ma zai iya shiga wannan a cire shi daga wannan ƙangi na bauta ko hali na kakanikayi da ya shiga ga wanda Allah ya bashi dukiya in yi wannan aiki ne na imani duka yana daga cikin ayyuka na imani da wanda aka rubuta musu fansa su fanshi kansu ba su da halin yadda za su fanshi kansu kai Allah ya baka dukiya to ka warware ko bashi ya masa katutu a biya masa bashi duka yana daga cikin ayyuka na muminai wanda suke ayyuka ne na ayyukan alkaini saboda haka Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi yana daga cikin imani na hakika bayan mutum ya yarda da dukkan rukunan imanin nan da suka gabata to kuma dukiyarsa da Allah ya bashi ya bada ita a halin yana so to wa'annan duka suna daga cikin ayyuka na imani sai mutum ya hada su ba wai kawai dan kana sallah kawai shikenan kai ka zama musulmi shikenan ba kana barin wajibai kana aikata miyagun ayyuka kana abubuwan da basu kamata ba imani ya shafi aiki kudurcewa a zuciya da furtawa a baki da kuma aiki a gabbai ba abu ne kawai da yake a baki kadai ba sannan daga cikin sufofinsu akwai shi wa aqama sala to amma lokaci ya yi? a nan za mu tsaya saboda mahimmancin sallah za mu tsaya a kanta insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa ya sanya mu daga cikin wa'anda zai yanta a waɗannan kwanaki masu albarka ga barin shiga wuta har abada Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da malumanmu ya datar da mu ga dukkan alkhairansa wa'anda suka gabace mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma Allah ya kyautata ƙarshenmu masu bukatu na alkhairi a cikinmu gaba ɗaya da sauran 'yan uwanmu Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi masu damuwoyi duka Allah ya yi musu ‘yan uwanmu musulmai a duniya da suke cikin wani yanayi da bukatan taimako muna roƙon Allah ya taimake su a kan makiyansu Allah ya musu agaji Allah madaukakin sarki ya taimake mu a kasanmu da kuma duk inda musulmai suke jagororin mu Allah ya datar da su ya yi riko da hannunsu ya ba su ikon yin abin da yake daidai walhamdulillahi rabbil alamin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما كرم قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين